Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da janye wa'adin da aka baiwa Hausawa da yarbawa da 'yan tsagerin yankin Naji Delta suka yi a hukumance. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin zauren dattawan Arewa. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya. Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Guguwar Arma na ci gaba da kadawa da karfin gaske a Cuba inda aka tafka ruwa kamar da bakin kwarya yayin da take kadowa tana dusar jihar Florida bayan kashe akalla mutane 22 a yankin Atlantic inda aka yi mummunan barna. Cibiyar nazarin guguwa Hurricane ta Amurka ta ce karfin guguwar Arma ya ragu daga mataki na hudu zuwa na uku, amma duk da haka ana kyautata zaton za ta ƙara ƙarfi kafin ta isa Florida. ana kyautata zaton guguwar da ta kasance mafi karfi a tarihi za ta isa florida da karfin gaske gobe lahadi da safe ta kuma isa gabashin tekun kudu maso yammacin florida da rana hukumomi a florida sun umarci mutane miliyan biyar da ɗari shida sama da rubu'in al'ummar jihar da su fice kafin guguwar ta sako gobe lahadin gwamnan jihar florida rick scott ya bayyana guguwar a matsayin bala'i irin wanda jihar bata taba gani ba ya kuma ce guguwa ta fi fadin florida scott ya yi gargadi da cewa lokaci yana kure mana guguwa tana ƙara kusantowa koriya ta arewa ta yi bikin cika shekaru 69 da kafuwa yau asabar tare da gudanar da gagarumin biki yayin da al'ummar ƙasa da ƙasa ke sa ido bisa tunanin yiwuwar ta yi gwajin makami masu linzami gwamnatin koriya ta kudu ta ce tana sa ido sosai yayin da ake raɗe raɗin cewa akwai yiwuwar koriya ta arewan za ta haɗa bikin nata na kafa ƙasar da gwajin makami mai linzami farkon makon nan koriya ta kudu ta ce akwai alamu koriya ta arewan tana shirin wani gwajin makami abin da firayim ministan koriya ta kudun ya bayyana a matsayin matsanancin yanayi kawo yanzu dai ba a ga alamun yin wannan gwaji ba koriya ta arewa ta saba amfani da manyan bukukuwa da kuma hutun ƙasa wajen nuna karfinta na soji a wannan ranar nema bara koriya ta arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzaminta na biyar bikin na bana kuma ya zo ne a mako guda bayan gwajin makamin nukiliya na shida da koriya ta arewa ta gudanar wanda ya kasance mafi ƙarfi a ciki duka ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a kudancin ƙasar mexico bayan wata gagarumar girgizar ƙasa da aka yi a yankin ranar alhamis da ta kashe akalla mutane 61 hukumomi a garin Kuzaka sun ce mai yiwuwa ne adadin ya ci gaba da karuwa. Shugaban ƙasar Mexico Pena Nieto ya faɗa jiya Juma'a cewa girgizar ƙasar ta fi wadda aka yi a shekarar 1985 da ta yi sanadiyar kashe dubban mutane. A jawabin da ya yi wanda aka yayata a talabijin jiya da yamma, shugaban ƙasar ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku, ya kuma yi alkawalin cewa gwamnati za ta taimaka wajen sake gina yankin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce saɓanin na ƙabilanci da ke ƙaruwa a jamhuriyar Afirka ta tsakiya na iya ƙara haifar da tashin hankali mai girma tsakanin al'ummomin musulmi da Kirista idan ba ɗauki matakin samun maslaha ba. Mataimakin sakatare mai kula da harkokin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, Jean Perry Lacrosse, ya ce ana ƙara fuskantar maganganun ɓatanci na ƙabilanci da ƙarin tashin hankali a jamhuriyar afirka ta tsakiya ya kuma ce wannan abin damuwa ne ainin ya ce hakkin shugabanni ne da kuma dukan masu ikon faɗa aji a jamhuriyar afirka ta tsakiya su kwantar da hankali labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka anan nan washington dc Madalla. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da janye wa'adin da 'yan bindigan Naja Delta suka yi wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan arewa da ke zaune a yankin Naja Delta. Biyu bayan sanarwar da kungiyar 'yan bindigar yankin niger Delta suka bayar na janye huricin da suka yi a baya-bayan nan na cewar 'ya asalin arewacin Najeriya da 'yan kabilar Yarbawa da ke zazzaune a yankin na Niger Delta su kwashe nasu ina su su bar yankin kuma yankin suna asili a cikin wata sanarwa da haɗakar ƙungiyoyin 'yan bindigar yankin Niger delta suka bayar ta ce sun cimma wannan matsaya ne bayan wata ganawa da masu ruwa da tsaki a yankin na niger delta kan haka ne ma 'yan asalin arewacin najeriya suka yi lalemar habin da wannan lamarin kuma suka ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu sunana alhaji ibrahim baba gero kuma ni ne sarkin hausawan asaba shugaban sarakuna na delta nan asaba eh, a karamin daɗi ne muka ji ba saboda da wani ɗan arewa yana kan fargaba da tsarkar a cikin zuciyar amma da aka ji wannan batu tun daga lokacin da yan arewa suka janye nasu ka so mu jin daɗi saboda muna a delta muna zaune lafiya ba mu da wani matsala ba komai muna zaune lafiya da su. To wannan mataki da aka ɗauka kana ganin zai ƙara danƙon zumunci a ci gaba da zaman lafiya tsakanin su yan naji Delta ɗin da yan arewacin ƙasar. Eh kwarai da gaske saboda nan yanzu ya kai matsayin ma ana auratanya tsakanin mu da su kuma sun buɗe mana kofa sun ce duk wanda yake san yar su wani musulmi je ya aure su ya musulunta da ita su zauna lafiya a komai kaga wannan zumunci ne ne mai karfi yake son hada tsakanin 'yan arewa da 'yan delta. Na yanzu rana Muhammad Adamu babban limami na Akwayo. Dama wanda 'yan uwanmu suka yi arewa can mun buba mun goyi bayansa ba saboda kasa Najeriya ta take kowane ɗan Najeriya ya samu kansa yana da dama ya zauna ya harkokinsa ba tare da wani tsangoma ba. An ce 'yan arewa muka muka muka barazana mu muka bada wa'adi mun janye. To kaga ba ni man zaman lafiya tunda zama sun ma zaman lafiya to alhamdulillah Allah ya sa da gaske suke. To sunana dai Ahmed Jile mazaunin Port Harcourt. Eh to gaskiya na yi murna suna saboda dai gaskiya mu dai ba gwargwadon iko matsayin na arewa ina zaune nan babu tsangwama ba wanda ya tsangwame ni amma lokacin da wannan abu ya zo kaɗan mu kan abun bai mana dadi ba amma da muka ja gaskiya mun ji daɗi. Idan ba a manta ba dai ko a baya bayan nan sai da kungiyoyin matasan arewacin Najeriya suka janye furucin da suka yi na cewa 'yan kabilar Ibo da ke zaune a arewacin kasar su koma yankin su na asali wannan lamarin dai ya tada jijiyoyin wuya a kasar ko da yake dai masu sharhi kan lamura zuwa yanzu suna dibin yiwuwar 'yan kabilar ta ibu da su masu ba da irin wannan sanarwar domin kasancewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya a gai da lamido yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da jimmai aliza ta kawo mana. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A duk lokacin da aka samu wata dama musamman a wajen tarurruka, shugabanni da ƙungiyoyi sukan ci gaba da yin kira ga matasa. da su daina yadda ana amfani da su wajen tada zaune tsaye. Taken ranar matasa a bana ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a duk shekara domin matasa shi ne rawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. A saboda haka ne jami'ar Bayero da ke Kano ta shirya wani taro domin yin kira ga matasan da su zamana masu taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya kuma su daina yadda ana amfani da su wajen kawo rarrabuwar kawuna a cikin al'umma. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro. har ma ya zanta da. Sunana Hauwa Liman kuma um, mun shirya wannan biki ne na ranar matasa ta duniya wanda rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya take warewa a duk shekara domin matasa. kuma kamar taken wannan shekarar da suka fitar turawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma to makasudin shirya wannan taron da muka yi kenan a nan jami'ar bayero university da ke kano domin mu yi kira ga matasa da cewa su zamana masu um, taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya kuma su daina yarda ana amfani da su wajen kawo rarrabar kawuna a cikin al'umma. Amma malama hawa irin waɗannan tarikan an daɗe ana yin su a lokuta daban-daban cewa matasa kasu dinga yadda ana amfani da su wurin banga siyasa wurin lafaza da ayyuka na raba ƙasa da sauransu. Amma har yanzu kullum samun nau'in sabon aiki na raba kai ake yi da kiraye-kiraye da kuma faɗace-faɗace na addini ne ko na kabilanci. To gaskiya kamar yadda ka gani a yau mun ɗauke shi da eh, mun duba kenan cewa kamar yadda ka faɗa ana yin wannan taruka ba yau aka fara shi ba amma ba a kai magaci ah, kamar bukatun da ake sawa to gaskiya mun duba mun yi nazari mun ga cewa dalilan da suke sawa ana amfani da matasa yawanci ya ta'allaka ne da su matasan rashin aikin yi zama kara zuban da suke yi zaka ga ana ba su dan wani abu da bai taka kara ya karya ba a yi amfani da su a tada hankula a cikin al'umma to sakon da muka zo musu da shi na yau shine su farga su daina jira cewa dole dole sai sun samu aikin gwamnati saboda in ka duba mm, eh, me ake cewa eh, guraben da ake da su a ma'aikatan gwamnati ba za su iya ɗauka duka matasan da muke da su a najeriya ba shi yasa yau kiran da muke ga matasa bayan wannan panel ɗin da yanzu aka gabatar a kan cewa mahimmancin zaman lafiya a cikin al'umma so muna kira ga matasa da su su karbi sana'o'i su juya wajen neman sana'a saboda ita ce a yau za ta kai su gaci yanda aka nuna musu cewa sai suna da certificate shine za su samu aiki to su san cewa ba satifiket kaɗan ne yau zai kawo musu waraka ta ɓangaren rashin ayyukan yi ba a'a sai sun zage dantse sun nemi sana'a yi ba ya zama na cewa matasan mu su farga su gane cewa ba haufi ba ne idan matashi ya zama kafinta mm, to amma wannan zancen da kike kun tara yan jami'a ne waɗanda watakila sun gama jami'ar suna neman aiki ko kuma ma ɗalibai a jami'a ina matasan da suke yankuna karkara daban-daban da lokal da kananan hukumomi daban-daban. Amman yawanci wanda ka gani a yau 'yan NYSC da ake cewa yawancinsu suna yi ma ƙasa hidima ne a ƙauyukanmu na ciki da wajen Kano da kwafas ɗin da sun shigo daga ƙaramar hukumar Kabo wasunsu suna a garin Garo wasunsu suna a Durum wasunsu suna a Balan duka ƙauyuka ne. kuma muna sa ran cewa idan suka koma ɗaliban da suke koyar da su da matasan da suke cikin ƙananan hukumomin nan za su amfana da wannan sako da su muka ba su kuma za su isar da shi kuna maganar matasan nan masu yi wa ƙasa hidima galibin su yanzu shi kansu ma akwai kira-kirayen da ake cewa ma a soke wannan tsari na 'yan yi wa ƙasa hidima don misali wanda yake gombe kuwa yake adamawa baya so a kai shi jihar akwa ibom don yi wannan hidimar ƙasa gaskiya ba wai don ina aiki da hukumar yi wa ƙasa hidima ba zan ce kira kira da ake na cewa a daina wannan shiri a bar matasa su yi bauta ƙasa a jiharsu a ƙasarsu gaskiya ba shi da alfanu kuma a kowane lokaci ina alakanta rashin fahimtar juna da ake samu a tsakanin al'ummomin Najeriya ga bastazizing din ko bata skim din da aka yi na yadda zaka ga matasa a yanzu wasu su sai sun zaɓi garin da suke so da an an karfafa cewa a'a in dai zaka wa ƙasa hidima ka tafi jihar badda ba taka ba misali ni na yi bauta ƙasa ta a Enugun Najeriya ne tunani na da nake da shi akan al'adun inyamurai a Najeriya ya canza saboda na je na zauna a cikin su na ga yanayin yadda suke suke abubuwansu kuma na fahimci da cewa a cikinsu a kowace al'umma yadda muke da ɓata gari haka muke da na kirki yadda muke da shiryayyu haka muke da wanda ba su da kintsi wanda kuma suna kawo eh, gurbataccen um, sha'ani a cikin al'umma gaskiya ni kiran da zan yi da cewa ba wai mu daina kiraye-kirayen a daina yi wa ƙasa hidima ba a'a a ƙarfafi skim ɗin a gyara shi a zo da salo wanda matasanmu za a ringa ba su horo na sana'o'i yanda cewa yanda babu ayyuka a kasashe wannan lokacin da za su wa kasa hidima a tura su guraren da ba nasu ba su koyi al'adun mutanen kuma su koyi sana'a yanda cewa in sun gama eh, bautar kasar nan ko da babu ayyukan gwamnati suna da abin yi. To yanzu ga shi kun yi wannan taro wanda aka kira shi na duniya ne ma misali tunda da sassan duniya ana yi tunda majalisar ɗinkin duniya ce ta keɓe. Shikenan yanzu sai baɗi kuma za ku ci gaba da irin sa ko in lokaci ya zagaye ku yi shi ko kuma akwai wani tsari da kuka azama kanku cewa lokaci zuwa lokaci za ku dinga makamantan irin waɗannan tarika don ku cima muradunku? A ba sai wata shekara ba gaskiya musamman dai wannan mun yi shi ne don wannan rana amma ire-iren wannan eh, shirye-shiryen muna yin su ne gaskiya kamar wata biyu wata uku kuma ba a nan garin kawai muke ba za ka ga za a iya ɗaukar wata jiha a je can a yi shi sai a nemi partners wanda suke da ra'ayi wanda ya tafi tare da su kudurorin da muke da shi a impact nigeria project sai mu collaborating da su sai mu shirya wani shiryan ka za a yi wani a kano a kaduna za a yi wani a bauchi kuma za a yi wani a katsina tsakanin august zuwa september duka kuma ɗaliban ko kuma su matasa waɗanda suka gama jami'a kuke tattarawa ke yanzu ko za ku ci gaba da tattarawa? A'a ya danganta da yanayin project ɗin da muke da shi kamar wannan mun ɗauki student ne 'yan jami'a da kuma masu yi wa bautar ƙasa hidima su wanda za a yi a Kaduna za a ɗauki matasa ne ko mutum ya kashe secondary kuma bai taba zuwa makaranta ba in dai yana da sha'awar taimakon kai da kai na al'umma yana da taimakon ya koyi sana'a za mu kawo wanda suke koyar da sana'a kuma za mu um, layazin da su yanda za su ringa ba da horon nan a araha yanda ko da wanda bai da hali sosai zai iya affording kamar na katsina shi ma ya bambanta gashi kuna ta eh, kiraye kiraye cewa matasa su rungumi sana'o'i ko ƙananan kasuwanci babban kalubalen su shine jarin da zan fara koma inda zan je a koya min da sauransu akwai wani tsari da kuke na tantance irin waɗannan waɗanda ba za su iya biya ma kansu wani abu da suke sana'ar suke so su koya ba ko kuma a suna so su yi eh, kasuwanci amma ba su da kuɗi eh, za ku tallafa musu da yanayin jari to gaskiya kaga ta nan ne abin da dama muka so mu fara yi kenan wayar da kan matasa da cewa eh lillahi wa rasulihi ana neman jari kafin a fara kasuwanci amma tunanin da matasa suke da shi sai suna da makudan kuɗi sannan za su fara kasuwanci to a nan ne ni nike da ja da kaɗan da kaɗan ake tashi abin da ya kamata matasanmu su samu shine abin da a turanci ake cewa financial discipline ba wai ka fara sana'a ba kana jira sai ka samu kuɗi da yawa kafin ka fara aka fara da kaɗan da kake da shi sai ka koyi tattali da tanadi da rarrafe akan tashi ko kamar yadda kai magana wasu sana'o'in dole sai mutum ya je an koya mishi to kamar ni ni tela ce ba kuma kowa koya min dinki ba sana'a abun ne yau da gobe yau da gobe har na koya kuma a yau ina da fashion for development initiative wanda matasan da ba su da hali ina ware wasu ranaku wanda muna training ɗinsu for free so da kwai irin matasa wanda su sun iya kuma they are willing su buɗe mana kofofinsu mu ba su kamar mutum biyar mutum goma kamar wani yana fotografi ne yana ɗaukan hoto zai ce mana eto eh, zan muku training matasa goma sai mu tura miki su wannan za ta ce a ah, ina da salon ne zan ba ku slot for kamar yara matasa goma wannan mu ana mu gudunmawa ne da muke kawo muku so ire-iren wani shi yasa muke ƙoƙarin mu promoting community development ya zama na cewa ba wai komi za ka yi sai da kuɗi ba a'a ka duba me za ka ba wa al'umma ka baya kai ma. dumudu ba ma yi an cuce mu dumudu an cuce mu ba mu da aiki dumudu ba mu da aiki ba a ba mu Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka aka samu nasara haɗa wannan shirya, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa a huta lafiya. Su da Allah, mun ba su da Allah. a gai da jimmai yanzu kuma ga ibrahim garba da jawabai daga dattawa Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyarar sallah a Daura inda ya dawo Abuja da alwashin ci gaba da ayyukan canji. Hukumar kididdiga ta Najeriya ta ce Najeriya ta fita daga fatara. Minista Dalun ya yi kira ga shugaba Buhari ya soki ministan mata Aisha Alhassan daga mukaminta don mara baya karara a siyasance ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa a Atiku Abubakar. Da ta ajiye aikin nan sai ta ci gaba da ban take. Amma kana shanye da riga mutum kuma ka zage shi baka hayarwa ba zaka zage dan kada. EFCC ta munsa ta binciken manyan mutane 100 da suka hada da babban alkali Onegin da gwamna Fayoshe. gama hukumar alhazan Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ya gana da alhazan don gano bakin zarin kalubalen tantuna da makewayi a Muna. Hukumar Saudiya suna ta tattauna hanyoyi Allah zai ba su hikima yadda za su inganta wurin zama Mina. Kila ko ba mu ba 'ya'ya da jikoki da za su zo su ga cewa ba mu wahalar da muka sha su suka sha ba. Kila a wannan lokacin ma za su dinga cewa oh mutanen da wani irin kauyawa ne har ma a ce mutum ya wahala a wannan wurin. Allah ya yi wa mai bawa hukumar alhazan shawari ta fuskar shari'a barista Ahmad Inda Babu rasuwa. to yanzu bari mu shiga mu na jawabai daga dattawa. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban yau su ne Sheikh Yusuf Rigacikun daga Kaduna da kuma rabaran Ibrahim Hassan daga Katsina ga Sheikh Yusuf Rigacikun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf Muhammad Samba Rigacikun mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kiran da nike yi shine akan mahimmancin zaman lafiya duk da dai bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya. to a mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna. An so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci, an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya, wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma ƙasar. Sosai dai na taɓa karanta wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya an so zakka ana ce ma mutumin ibinul lutubiya. To da je an so zakkar sai ya an so wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daka mai tsawa yayi fada faɗa sosai ya ce wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar ba ko gidan uban shi ya ga a ilayhi shay shin za a ba shi wani abu to sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwace nashin da yake cewa an ba shi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitulmali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi. Shi ma rabaran Ibrahim Hassan ya ce. To jama'a 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya ni rabaran Ibrahim Usman daga Eko Jarye Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasanmu Najeriya akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So ‘yan uwana maza da mata, ‘yan Najeriya, kirista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka muna bukata mu haɗa hannu tare mu aiki tare ta kowane fanni kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ne mu yi kokari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu 'yan Najeriya Muslims da Christian muna da imani ga Allah maɗaukakin sarki idan ka haka ne wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu muna da guri da manufa muga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasan nan waɗanda suke da kishin ƙasan nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasan nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da ci gaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da magana zancen Boko Haram muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare wannan shi shine kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. To da jawabai daga dattawan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. kasar afirka ta kudu ta shirya gudanar da wani taron gaggawa domin tattauna makomarta biyo bayan hukuncin da hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta zartar na sake buga wasan neman gurbi tsakaninta da kasar senegal sakamakon zargin yin coge da aka yi wa alkalin wasa kasar ta afirka ta kudu ta doke senegal ne da ci biyu da daya a wasan a watan nuwamban da ya gabata to amma tuni da aka dakatar da alkalin wasan tsawon rayuwarsa hukumar kwallon kafar ta afirka ta kudu ta bayyana hukuncin na fifa da cewa ya yi tsaurin gaske to sai dai ita kam takwararta ta kasar senegal tsallen murna ta yi da hukuncin na fifa inda ta yi kira ga hukumar da ta kara kaimi wajen yaki da al'amuran coge a wasanni hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta kafa wani kwamiti mai wakilai biyar da zai jagoranci lamuran hukumar kwallon kafar kasar kamaru na tsawon watanni shida ciki ko har da wakilin fifa din veron mesongo omba an bayyana medione hafi a zaman shugaban kwamitin naɗin kwamitin da ya biyo ne bayan kasawar matakan da hukumar ta fifa ta yi ta ɗauka na daidaita al'amura a hukumar ta kamaru an dorawa kwamitin alhakin daidaita al'amura da sake fasali da kuma shirya zaben sababbin shugabanni a turai kuma kungiyar manchester city ta lallasa liverpool da ci biyar da nema karon farko a cikin shekaru tamanin a wasan premier ta ingila da suka fafata a yau city din ta zura kwallo ɗaya ne yayin da aka baiwa ɗan wasan gaba na liverpool sadio manajan katin kora lamarin da ya ƙara taɓarɓare al'amura ga liverpool din. wannan nasarar ta daidaice manchester city din da manchester united a yawan maki bayan da ita ko united din da ke saman teburin gasar ta premier ta yi kunnen doki da stoke city da ci biyu da biyu a halin da ake ciki kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar ta liverpool jurgen klopp ya ce daga shi har takwaransa na manchester city pep guardiola ba wanda ya zaci za a bawa sadio manajan kati a minti na 37 ne alkalin wasa ya baiwa mane manajan katin kura bayan da ya daga kafarsa ta harbi fuskar mai tsaron gida na city din guardiola ya ce ya lura cewar ba da gangan mane ya yi hakan ba yayin da club ya ce mane bai ma san da mai tsaron gidan na zuwa ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gai da Murtala. Masu mu da wannan ne muka ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin da ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.